daidai da 24 ga watan Januwari shekara ta 2015 wannan shine kaset na shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad min hadi khairul ibad wallafan Shekul Islam Sheikhul Islam Thani Ibn Qayyim al Allah ubangije jigan shi da gafara wannan karatu na littafin ainihin wato Zadul Ma'ad ci gaba ne akan karatuttuka da ayyuka na karantar da ainihin wato littattafan magabata waɗanda malam muhammadul awwal adam al-albani ya kasance yana yi a cikin rayuwarsa Allah ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad littafi ne na tarihin annabi sallallahu alaihi wa wa sallama wanda ya kunshi komai da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama tun daga tarihin shi da hukunce-hukuncen da yanke a rayuwarsa da tsarin da yake rayuwa da iyalai da yadda yake gudanar da al'amura na fatawa da dukkanin abin da ya shafi zama na ainihin wato garin madina da ya yi da fita yaƙe-yaƙen da ya yi da duk wani abu da ke da alaƙa da rayuwa ko zamantakewa ko wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ari sallama ya gudanar rayuwarsa idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba mun gama karanta muƙaddimar da su malam sha'ibul arnaut suka yi ma wannan bugu na matsaba'ar da ake ce ma mu'assasatul risala da haka a yanzu kai ɗaya insha Allah za mu shiga cikin asalin doron littafin cikin muqaddimar da shi ibn qayyim jawziya yayi a inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim hasbiyallahu wa ni'mal wakeel an ga wajen ko sai ce muqaddimatul muallif shimfidar da malam mai littafi ibn qayyim al-jawziya yayi wannan littafi ibn qayyim yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wal aqibatu lil muttaqin Hakika al'amari yana tikewa ne nasara ga masu jin tsoron Allah wala udwana illa alal zalimina kuma lalle bai kamata a yi gaba ko a ɗauki al'amari da zafi ba sai game da abin da ya shafi azzalimai wala ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirina sannan babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta Allah kenan ubangijin mutanen farko da na ƙarshe qayyumus samawati wal ard wanda yake tsaye a kan sama da ƙasa ma'ana wanda yake jujjuya sammai da ƙasai wa maliku middini kuma wanda ya mallaki ranan wanda yake da mulki a ranar sakamako allazi la fawza illa fi ta'ati Allah wanda babu cin nasara sai an bada shi sai an yi masa da'a wala izza illa fi tazalluli bi 'azamatihi babu kuma watan ɗaukaka ga wani bawa sai idan mutum ya ƙasƙantar da kanshi ga girman Allah wala ghinan illa fil iftiqara ila sannan babu wadata sai ga wanda ya zama ya nuna buƙatuwarsa izuwa ga rahama Allah wala huda illa fil ittida'i bi nurihi kuma babu shari'a sai ga mutumin da ya nemi shiriwa da hasken Allah wala hayata illa fi ridahu kuma babu rayuwa mai kyau da mutum zai samu sai yana yin ta cikin yardar Allah wala na'ima illa fi qurbihi sannan babu ni'imar da mutum zai samu sai in ya samu kusanci ga Allah wala salaha lil qalbi wala falaha illa fil ikhlasi lahu sannan babu nagarta da zuciya za ta samu ko tsira sai idan zuciyar nan ta zama ta tsiraitu wajen ainihin bin Allah wa tauhidi hubbihi da kadaita kaunar Allah allazi idza uti'a shakara Allah wanda idan aka masa biyayya sai ya gode ma masa masa wannan biyayya wa idza usiya taba wa ghafara wanda idan an saba mishi ma yana gafartawa yayi rahama wa idza du'iya ajaba Allah wanda idan aka roke shi yake amsawa wa idza umila asaba Allah wanda idan an yi aiki da abin da yace ayi aiki da shi sai ya bayar da lada mallai ya ci gaba da cewa walhamdulillahi alladhi shahidat lahu birububiyyati jami'u makhluqati godiya ta tabbata ga Allah wanda gaba ɗaya halittunsa suka tabbatar da cewa shine ubangijinsu wa aqarrat lahu bil jami'u masnu'atihi godiya ta tabbata ga Allah wanda dukkanin abubuwan da ya halitta suka tabbatar da cewa shine Allah da ya kamata a bautawa wa shahidat bi annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa kuma suka shaida cewa babu abun bautawa bisa cancanta sai shi bima auda'aha min ajaiba san'i ta hanyar abubuwan da Allah ya zuba a cikin halittun shi na abubuwan mamakin da ya zuba na halitta wannan abubuwan ban mamaki suna tabbatar da cewa shine Allah mahalicci, shi kaɗai ya kamata a bautawa shi kaɗai ya halitta wa bada'i ayati da irin ayoyin da Allah ya zuba a cikin sa masu armashi da ban sha'awa wa subhanallahi wa bihamdi malam yace tsarki ya tabbata ga Allah kuma shi muke gode ma adada khalqihi muna godewa Allah gwargwadon yawan halittunsa wa rida nafsihi muna godewa Allah iya abinda ran Allah yake so a gode masa wa zinata arshi muna godewa Allah iya nauyin al'arshinsa wa mira da kalimati muna godewa Allah iya yawan tawada ta ainihin wato iya yawan hauhawan kalmominsa wala ilaha illallah wahda ina shaida cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah la sharika lahu fi ilahiyatihi ba shi da abokin tarayya cikin bautarsa cikin bauta masa kama la sharika lahu fi rububiyatihi kama yadda bai da abunta abokin tarayya wajen halittarsa wala shabiha lahu fi zatihi Allah ba shi da wanda yake kama da shi a cikin zatinsa wala fi af'alihi ba shi da wanda yake kama da shi a wajen ayyukansa wala fi sifatihi kuma Allah ba shi da wanda yake kama da shi a cikin sifofinsa Allahu akbar kabiran Allah ubangiji mai girma walhamdulillahi kafiran ina godiya ga Allah godiya mai yawa wa subhanallahi bukratan wa asila kuma ina tasbihi ga Allah da safiya da yamma wa subhana man sabbahat lahu samawati wa amlakuha ina tasbihi ga Allah ina tsarkake Allah wanda mala'ikun da ke cikin sama da su sammai din gaba ɗaya suna yi wa Allah salati wan nujumu da taurari wa aflakuha da ainihin wato wato yankokin taurarin kenan wal ardu da kuma ƙasa wasu kanuha da mazauna ƙasa wal biharu da ainihin wato koguna wahitanuha da, da abin nan kifayen da ke cikin koguna wan nujumu da ainihin taurari wal jibalu da duwatsu washajaru da bishiyoyi wad dawabu da dukkanin halittu masu rai wal akamu da kuma tuddai da dukkanin wasu ainihin wato a wurare masu tudu ko waɗanda suke a burbushin sauransu war rimalu da ainihin gabaki ɗayan ƙura ko ƙasa wa kullu ratibin wa yabisin da kuma dukkanin wani abu wanda yake ɗanye ko busasshe wa kullu hayyin wa mayyitin da dukkanin mai rai ko wani matacce dukkan suna tasbihi ga Allah tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna sai maza ya kawo aya Allah yana faɗan cewa sammai ga baki ɗayansu guda bakwai da ƙasa da waɗanda ke cikinsu duka suna wa Allah tasbihi wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi sai ya kasance yana tasbihi ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa jin tasbihin da suke yi innahu kana haliman ghafura lalle Allah mai haƙuri ne kuma mai gafara ne aya ce ta 44 wannan a cikin suratul isra'i sai malam ibnu qayyim ya ci gaba da cewa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaida cewa babu an bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kalimatun qamat bihal ardu was samawati wannan la ilaha illallah ita ce kalma maganar da akan ta ne sama da ƙasa suke tsaye wa khuliqat li ajaliha jami'ul makhluqati domin la ilaha illallah ne aka halicci dukkanin halittu wa biha kuma da ita kalmar nan ta shahada arsalallahu ta'ala rusulahu ita ce kalmar da Allah ya aiko manzanninsa wa anzala kutubahu ya saukar da littafansa wa shara'a shara'i'ahu ya shar'anta shari'o'insa wa li'ajaliha nusibatil mawaziyu kuma dan kalmar shahada ne aka ainihin wato kakkafa ma'aunai na ayyuka wa duwwiratil dawawin dan wannan kalma ne kuma aka rubuta taskoki na bayanan ayyukan mutane wa qama suqul jannati wan nar dan wannan kalma ne kuma za a ci kasuwa aljanna da kasuwa wuta ma'ana dan su ne dan ita ne za a kai mutane aljanna dan ita ne za a kai mutane wuta wa biha in qasamatil khaliqatu ila mu'minina wal kuffar dalilin wannan kalma ta kalmar shahada ne halittu suka rabu zuwa ga mu'minai da kafirai wal abrari wal fujjar suka rabu zuwa ga masu bin Allah da masu ƙetare haddin fajirai fahiya ita kalmar shahada man sha'ul khalqi wal amr ita ce mabugar halitta da kaddara was sawabi wal iqab ita ce mabugar bayar da sakamako da yin ukuba ga ayyuka na barna wa hiya al haqqul ladhi khuliqat lahu al khaliqatu ita ce gaskiyar da aka halicci halitta dan ita wa anha wa an huquqi as-su'al wal hisabu game da ita da kuma haƙoƙinta ne za a yi tambaya ranar alkiyama da kuma hisabin da za a yi mabayi wa alaiha ya ka'u thawabu wal iqabu kuma a dalilinta ne za a gabatar da sakamako na alheri da sakamako na ainihin uquba wa alaiha nusibatul qiblatu dan kalmar shahada ne aka kafa alqibla wa alaiha usisatul millatu kuma akan kalmar shahada ake kafa addinin musulunci wa li ajaliha kuma a sanadiyar ta ne juridati suyuful jihad ake kwaɓe ta kubban jihadi a fito da su a yaƙi wa ale wahiya haƙƙullahi ala jami'ir ibadi wannan kalma ta shahada haƙƙi ne na Allah akan dukkanin bayi fahiya kalimatul islam kalmar shahada ita ce kalmar musulunci wa miftahu daris salam kuma ita ce mabudin gidan ni'ima gidan aljanna wa anha yus'alul awwaluna wal akhiruna kuma ita ce za a tambayi mutanen farko da na ƙarke fala Zulu, qadamal abdi bayna yaday ta'ala hatta yus'ala an yi. babu wani bawa da kafar shi za ta zame ta bar gaban Allah maɗaukin sarki ranar alkiyama har sai an tambaye shi game da tambaya guda biyu ma za kuntum ta'buduna za a ce da shi me kuke bautawa wa ma za ajabtumul mursalina kuma wace amsa kuka baiwa manzani fa jawabul ula amsar tambaya ta farko bi tahqiqi la ilaha illallah yana tabbata ne ga wanda ya tabbatar da kalmar shahada ma'arifatan ya santa wa iqraran yayi iqrari ya furta ta wa amalan kuma yayi aiki da ka'idarta wa jawabu thaniyati amsar ta biyu kuwa bi tahqiqi anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama za ta tabbata ne ga wanda ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ma'arifatan ya san shi a matsayin manzo wa ikraran yayi ikrari da manzancinsa sa wan qiyadan ya jawu zuwa ga umarninsa sa wa ta'atan kuma ya masa biyayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa aminuhu ala wahayi kuma shi muhammadu wato amintacce ne Allah ya yarda da shi game da aiko saƙon wahayi da yi wa khiratuhu min khalqihi kuma zababbe ne da Allah ya zaba a cikin halittun Allah wa safiruhu kuma jakadan Allah ne bainahu wa baina ibadi tsakanin Allah da bayin Allah al-mab'us bid-din qawi wannan Muhammadu manzon nan da Allah ya aiko shi da addinin nan mai kakke wal manhajul mustaqim wanda Allah ya aiko shi tafarkin nan wanda yake madaidaici arsalahu Allahu rahmatan lil alamin ina yin yaqini da ikrarin cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne dan ya zama rahama ga talikan bayi wa imaman lil muttaqina dan ya zama jagora ga masu cin tsoron Allah wa hujjatan alal khalaiqi ajma'ina dan kuma ya zama hujja da Allah zai kafa wa bayi ga baki ɗayan su ranar alkiyama arsalahu ala hini fatratin min ar-rusul dan haka Allah ya aiko shi a daidai lokacin da ake cikin kamfa na manzanni fahada bihi ila aqwamin ila aqwamit turqi wa awdahi subul Allah ya shiryatar da mutane zuwa ga hanya mafi daidaita mafi ƙarfi da kuma tafarki mafi fitowa fili waftara da alal ibadi ta'atahu kuma ya wajabta wa bayi yi ma wannan manzo biyayya wa ta'azirahu da kuma ainihin wato girmama shi shine ma'anan ta'azirahu anan gashi a kasa mala yake cewa ta'ziruhu ai nasruhu wa i'anatu a taimake shi kuma a bashi taimako a girmama shi wa ta'aziru aidan attaubihu alal taqsir yana zuwa da ma'anan wato yima mutum ladabi idan ya gaza daga yin wani abu wa ta'dibu dunal hadd ko ladabtar da mutum ga abin da bai kai haddi ba wal kalimatu min al-abdat kalma tana daga cikin kalmomi masu harshen damu waɗanda suke ɗaukar ma'ana da kishiyarta irin darasa irin ainihin wato nasaka irin ragiba kalma ce tana da ma'anar ma'ana da kishiyar ma'ana ragiba na zuwa da san abu tana zuwa kuma da kin in ta ta'adda da ragiba fi to so kenan ragiba an ki kenan haka nasaha tana zuwa da ma'anar rubutawa ta zuwa da ma'anar kuma gogewa haka darasa tana zuwa da ma'anar tabbatarwa ta zuwa da ma'anar korewa to ire-iren wannan su ake cewa al-adbat da yake akwai rigingimu sosai tsakanin malaman harsuna game da shin wannan abin da gaske ne ko ba da gaske ba ne amma a takaice dai a cikin yare na larabci ana samun irin haka ta'azir anan ma'anar shi taimako da girmamawa kamar da Allah yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ko tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru to shine irin wannan wato tu'azziruhu ku taimake shi ku bashi girman da ya kamata ku bashi na taimako wa tawqiri da kuma girmama shi ganin darajarsa wa muhabbatihi Allah ya daura wa bayi cewa wajibi ne su kaunaci Annabi sallallahu alaihi wasallama wal qiyam bi huquqihi kuma cewa dole ne su tsayi akan kare haƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa saddaduna jannatihi turuq kuma Allah ubangiji ya sa kofa ya rufe aljannin shi gaba daya aljanna Allah Allah ya sa kofa ya rufe ta gaba daya falan tuftaha li ahadin illa min tariqihi fawfaw ba za a bude wa wani kofa aljanna ba sai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofa tana rufe in kana son ka samu shiga to ka biyo ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam fasharaha lahu Allah ya ya wanke masa kirjinsa ya buda masa kirjinsa wa rafa'a lahu dhikrahu Allah ya daukaka ambatan shi wa wada'a anhu wizrahu Allah ya kwantar da ainihin wato duk wani abu da yake laifinsa ko wato tawaya da zai samu Allah ya raba shi da ita waja'ala dhillata was-saghara ala man khalafa amrahu Allah ya sanya kaskanci da tabewa akan duk wanda ya saba wa al'amarin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa fil musnad ibn al-qayyim yace a cikin musnad al-imam Ahmad min hadisi abi munib al-jurashi an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bu'istu bis-sayfi bayna yaday sa'a manzon Allah ya ce an aiko ni da takobi gaba ga ainihin tashin alkiyama hatta yu'badallahu wahda zan ci gaba da yakan mutane har sai sun bautawa Allah shi kadai la sharika la wanda ba shi da abokin tarayya waju ila rizqi tahta dhilli rumhi kuma an sanya arzikina ni annabi sallallahu alaihi wasallama a karkashin inuwar abun harbi na wato kibiya kenan waju ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri kamar yadda aka sanya kaskanci da wulakanta akan wanda ya saba wa al'amarina wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum kuma duk wanda ya kama da wasu mutane to ya zama ɗaya daga cikin su a ƙasa wannan hadisi malam yace akhrajahu ahmadu fil musnad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad dinsa a cikin mujallad na biyu shafi na 50 da shafi na 92 wa sanadahu hasanun da isnadi wanda yake kyakkyawa wajawadahu uh, wajawada isnadahu uh, isnaduhu ibn taymiya fil iqtida ibn taymiya yayi ainihin wato ya kyautata isnadin wannan riwaya a cikin littafin iqtida usratul mustaqim a cikin shafi na 39 wasahahu al-hafiz al-iraqi fil ihya al-imam al-iraqi ma ya inganta shi a cikin ihya'u ma'ana a cikin takhrijin da yema ihya'u kenan al-mughni am halul asfar wa hasanahu al-hafiz fil fatih sannan ibnu hajirin shi ma ya kirsa wannan isnadi a cikin fatul bari mujallad na goma shafi na 230 wa akhraj jumlatal jumlata al akhirata minhu abu dauda abu dauda ya fitar da jumla ta karshe cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum a cikin lamba hadisi na 431 wa allaka tarfan minhu al bukhari fi sahihihi kamar yadda bukhari ya kawo wani bangare na wannan hadisi a mu'allaq ba tare da isnadi ba a cikin sahih din sa mujallad na shida shafi na 72 walahu shahidun mursalun bi sanadin hasanin akhrajahu ibn abi shayba min tariq al-auza'i yana da wani shahidi wanda yake mursali ne ba ambaci ainihin wato tabi'i ne yace annabi ya ce a cikin riwaya ta hanyar auza'i da ibn abi shayba ya fitar daga sa'idu dan jabala sa'idu dan jabala din yace anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda sa'idun kuma tabi'i ne da ka riwaya ta zama mursala amma wannan shahidi ne wanda yake isnadin sa kyakkyawa ne to ga dai wannan hadisi a takaice ya inganta malam ya kawo shi dan ya tabbatar da magana da ya faɗa cewa an sanya kaskanci a wuyan waɗanda suka saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce wa kama anna dhillata madrubatan ala khalafa amrihi to kamar yadda kaji kuma an sanya kaskanci akan wanda ya saba wa al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama fal izzatu li ahli ta'atihi wa mutaba'ati to Allah kuma ya sanya daraja ga masu bin biyayyarsa daukaka ga masu da'a da mutaba'an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi qala Allah subhanahu sai Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu kar ku wulakanta kanku kar ku zama kun yi rauni wala tahzanu ku shiga cikin bakin ciki wa antumul a'launa alhalin ku madaukaka ne ku masu daraja ne in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne wannan ita ce aya ta 139 cikin suratu ali imran wa qala ta'ala kuma Allah ya ce walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin daukaka tana ga Allah tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tana ga ainihin wato mu'minai a cikin suratul munafiquna aya ta 8 wa qala ta'ala kuma Allah yace fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum kar ku yi rauni ku dinga cewa a zo ai sulhu da kafirai alhalin ku ne maɗaukaka kuma Allah yana tare da ku sautu Muhammad ayata 35 wa qala ta'ala kuma Allah yace ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina ya kai wannan annabi Allah ya wadatar maka Allah ya ishe ka ainihin kariya da kai da waɗanda suka bi ka daga cikin mumine wannan da muke ta karantawa jama'a kar mu tafi da nisa wai duka muqaddima ta ibnu qayyim yake sai yayi wajen shafi 20 nan gaba yana yin ta kamar shiga cikin asalin ka fara jin irin abin da yake tun yana salati yana sallama ya buge kuma da wani sabon karatu ko haka littafin nasu suke ta dauke da irin wannan istitradi to sai dai mulaza ta farko babu shakka wannan doguwar muqaddima da yake ta yi ta dauke da sirrori da ilmomi da maganganu akan aqida da girman kalmar shahada da iya fitar da istinbat da iya narke maganganu waɗanda suke wasu ma hadisi ne ba cikin lafadin sa sai dai mu akan tsarin da muke tafe shine cewa irin wannan muqaddima babu ta ina ma da a ce ibn al-qayyim ya takaitu akan irin muqaddimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan zai yi zance shine takaita akan khutbatul haja allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuallimuha ashabahu da ya takaita akan ta da yafi da ya wadatar da mu ya wadatar da kanshi amma sun rayu ne a wani zamani wanda irin hakan ya zama wato wani salo ne na musamman abinda suke ce mabara'atul istihlal idan mutum zai fara magana ko rubutu ya fara da wani salon zance wanda tun daga cikin mukaddima za a fahimci littafin ga akan abin da yake magana ko hudu ga akan abin da take magana yana so yi magana akan daraja annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ba da magana akan muhimmancin yi masa biyayya da muhimmancin sanin waye shi da aka yi fara kawo irin waɗannan maganganun zaka ji dai tafiye da magana zuwa ga wannan ainihin makarkata ɗin to yanzu kuma ya kawo wasu hujjoji don tabbatar da wata magana ne a cikin ita kanta ba sannan kuma zai sake layi ya fara wasu maganganu waɗanda suke suma wasu ilmomi ne daban kaji sai ya ce ai Allahu wahdahu kafika Allah shi kadai ya ishe ka wa kafi atba'ika kuma Allah ya ishi mabiyanka shine ma'anan ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya ishe ka Allah ya wadatar da kai wa manittaba'aka minal mu'minina da kai da waɗanda suka bi ka daga mu'minai shine fasara daidai ba cewa Allah ya wadatar da ya wadatar maka ko mu'minai ma sun ishe ka ba a'a da kai da mu'minan duka Allah ya ishe ku kafika wa kafi atba'ika fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin da kai da mabiyanka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ku bukatan kowa kuma Allah ya wadatar muku sai ibn qayyim ya maza yace wa huna taqdirani dangane da wannan aya akwai taqdiri guda biyu game da fasarata game da akwai mas'ala ce da zai magana akan ta dalla dalla a cikin wannan aya shine mas'ala da duk wanda ya karanta ilimi na nahawul larabci ya sa abin da yake kira da suna atafun nasak adafi a cikin atafi akwai atafun nasak to duk littafin da ka sani daga cikin mutawwalat da littafan nahawu sawa littafan ibnu hisham ne irin su ainihin wato a littafin qatarun nadawa ballu sada ko shagaratu mai sunan shi ma tana mun sunan littafin suzurul zahab ko suzurul zahabi ko makamantansu ko littafan ibn malikin kaman at-tashid ko alfiya da sharhohinta irin su ibn aqilin irin hashatu sabban da duk littafan da ka sani da fannahu mutawwalat da wasu daga cikin littafan tafsiri kamar wanda suke bada kulawa dangane da masail nahu kamar al-imam al-qurtubi kamar littafin imla'u mamannar rahman na al-imam al da ire-iren su littafan da suke ba da muhimmanci dangane da mas'aloli na ilmomin nahu a cikin tafsirin su ga idan suka zo suna bayani game da wannan mas'ala ita ce mas'alar hukuncin yin atafi na harafin jarra ba tare da maimaita harafin jarran ba to sabani ne Allah ya ji kan malam Ibn al-Ambari mai littafin al-Insaf fi masail al-khilaf bainan nahawin al wal wani malami ne da ya kafa kanshi alƙali yace zai yi hukunci na adalci tsakanin basarawa da kufawa kun san malaman nahawun basara sun shaharar ta'awili a cikin ilimin na nahwu suna da ka'idoji mutarada su a irin abin da ake cewa typical grammarians kawai idan ka'ida ta zo to komai saba mata kawai sai a ce shazi ne haka suka rayu haka suka yi su kuma kufawa mutane ne da suke da nahwun yana da muruna yana da flexibility inda suka samu wata ƙa'ida. suka kafa ta sai suna tafiya suna tafiya sai ga wasu nasoshi sun saba mata sai su mata istisna'i ko su kwana da ita ce to ta canza ta canza salo wanda kuma wannan shine daidai abin mamaki a fiqh kuma kufawa ba sa yin haka a fiqh kufawa a ashabur ra'ayi masu ƙa'idoji su Abu Hanifa Allah ya gafarta musu amma a nahwu suna yin irin wannan yayin da su kuma basarawa gaba ɗaya da masu yan bid'a ne a cikin aqidin su dama mafi yawan yan bid'a da suka zo da aqidar qadariyanci da makamantansu za ga basarawa ne to amma a nahawu suna cikin wannan rikicin sai aka zo kuma sarakuna suka ƙara wa rikicin armashi su goyi bayan wannan yau su goyi bayan wancan yau su kafa munazara da sauransu malaman suka samu shiga a gun sarakunan aka samu mazhabi sabo na bagadadawa waɗanda suke so su ɗan daidaita al'amura da ibn al-ambari yabo sai ya ce al ga adalci game da matsalolin saɓani tsakanin malaman nahun kufa da basara sai dai saboda Allah tsakani da Allah bai adalci ba mafi yawan wurare mafiyan wurare ibn al-ambari ya goyi bayan malaman nahawu basara ne wanda sune malaman shi sune mutanen garin da ya sani ya yayi nahawun su akan wannan mas'alar ma ya daga cikin wuraren da bai adalci ba Allah ya gafarta mishi domin ya kawo dukkanin hujjojin malaman kufa ya bai tabbatar da cewa ba hujjoji ne ta hanyar tawili ba ta hanyar ka'ida ta ilimi ba kuma a karanta littafin littafi ne haka kankani mujalladi biyu sirarai al-insaf fi masailil khilafi baina nuhata nawin albasarina wal kufina mas'alar ita ce shin idan an zo za a yi atsafi akan a majruri sai an maimaita majruri ko ba harafin jarra ko ba sai an maimaita ba malaman nahun basara suka ce dole sai an maimaita suka ce saboda asali yadda ka'ida take shine harafin jarra yana wakilta ne watin ga asalin abin ga asalin shi amilin ba zai yi a zo a sake maimaita amal ɗin shi ba tare da ya ba kamar yadda ka san ba za ka ce marartu bi zaidin wa ka suka ce damiri ba a maimaita shi haka kadai sai ya zo jone da wani abu ko to haka ba ka cewa marartu bi zaidin wa amrin agun malaman nahawun basara sai ka ce wa bi amrin marartu bi zaidin wa bi amrin qur'ani zo da irin wannan kamar yadda Allah yake cewa fa khasabna bihi wa bidarihi al-arda da kuma wa alaiha wa alal fulki tuhmaluna sai su makale anan to wannan suka tsaya nan suka ce in an faɗa ba haka ba in ka ce misali marattu bi zaidin wa amrin suka ce wannan kabihi ne mummunan yare ne ba mai kyau bane in yazo a waka su ce larura ne to sai aka samu qur'ani ya zo da ire-iren waɗannan da sai suka bi suka mai ta'awili suka duk inda yake sai da suka bi suka mai ta'awili wani abin mamaki har irin shi al-imam shi ma haka ya faɗa ya ce wannan mummunan yare ne basarawa ba su yadda da shi ba haka malam ukubari shi ma ya faɗa a cikin imla'u mamarar rahman fi bi ayil qur'an kamar yadda ibn al-ambari ya faɗa mafi yawansu, ina zai in banda ibn Malikin, babu wanda ya fito karara yana rashin goyon bayan shi ga wannan abin sai malamai irin waɗannan su ibn al-qayyim muhaqqiqun in ka kanta ibn malik yana faɗan cewa um, wa audu khafidin lada atsin ala ko wa audu laziman qad ju'ila yace maimaita harafin jarra ala lada atsin a wajen atsafi ala damiri ala damiri la ala damiri subhanallah ya akan damiri na wasali ƙasa dole ne qad ju'ila haka malamai suka ce sai ce walaysa indi laziman amma ni a guna ba dole ba ne saboda mene ya ce a ata domin ko ya zake a cikin maganganu fil nazmi sahihi sabata ya zo a cikin waka ya zo a cikin zube a cikin ingantaccen larabci kuma ya tabbata yace da aka sai indi lazima shine kawai zan yi tunawa da ya fito karara a cikin shahararrun malaman nahau yanda cewa wannan abun ba daidai bane amma duka sauran za su faɗa su fada amma sai ta kwana zuwa ga kan nahawun nan na basara domin nahun basarar nan ana ganin shi kamar wani nahu ne wanda yake dole wai sai shi ana ganin kamar shi shine mazhabi sahihi ba dole bane kullum ya zama mazhabi sahihi babu shakka malaman nahun basara suna da asbaqiyya akan kufawa wajen aiki da suka yi manahu amma malaman nahun kufa suna da nasu ainihin wato ayyukan da suka yi da taimakon da suka wa ilimin duk da yake wani lokaci zai yi maka kama da kamar suna da gangan suke sabawa malaman nahun ah, basara dan su ma zama sa da mazhabin su mustaqilli har ma wasu malamai masu tarihi suka dinga danganta wannan matsala da cewa tun sabanin ainihin wato ra'ayi na siyasa tsakanin su Aliyu da su ainihin wato wannan su Aisha da da su abin nan waɗannan su Zubairu ko tun a lokacin aka samu wannan sabanin sai zama kullum ra'ayin malaman nahun kufa ra'ayin mutanen kufa da na basara baya yin daya wannan dai isha'a ce kai bata da wani tabbas theory ne kawai a taƙaice. Allah ubangiji madaukin sarki ya faɗi maganganu wanda suke nuna halascin amfani da wato harafin jarra guda ɗaya yayi jarra ga wani abu da suke tare da shi kuma yayi jarra ga suna da yazo a bayan harafin atsafi kamar da Allah yake cewa ah, wasaddun an sabilillahi wa kufrin bihi wal masjidil haram kaga wasaddun an sabilillahi wa kufrin bihi sai kuma yace wal masjidil harami ai bil masjidil harami da ka ya halasta wannan ayat tana halastawa haka da Allah yake cewa ah, waj'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqina waj'alna lakum fiha ma'aisha waliman ne shi ma ma'anar shi muka sanya muku ku a cikin duniya da kuma rayuwar waɗanda ba ku kuke ba su arziki ba Allah ne ke azarta su daga cikin sauran halittu da ƴaƴa da dukan dabbobi to wa man lastum dinnan ai waliman lasta lahu bi raziqina haka fadin Allah da yake cewa da cikin farkon suratul nisa'i da yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ga kira'ar mai karanta wal arhami kisa'i go wal arhami ai bil arhami kenan in karanta wal arhama ai wattaqul arhama akwai riwaya ma da wal arhamu idan ke sun ce wannan kuma zai zama inafi ai wal arhamu ittaquha to kuma da yayi ne ya tabbata wal arhami don haka ana iya karanta ana iya ainihin karban duka waɗannan a matsayin hujjoji cewa da wasu da dama zaka ji mulkin zai faɗa cewa akwai hujjoji da dama game da haka cewa ya halasta dan me kuma malaman nahawun basara za ku ce bai halasta ba kawai saboda sirga sun sa ka'ida ne suna nan kuma suka ga wani bai saba wa ƙa'idan. to ba za su gyara ka'ida su ce wannan shazi ne wannan shine abin da suke kyau duk wanda ya san sirrin nawun basara to wannan shine ka'ida shi shine al-ittiradu fil qiyas cewa qiyasi dole a zauna akan shi ba a tashi daga kan shi shine asalin wato falsafan mazhabin su ana nan sai a samu wani abu ya saba mai shikenan sai sai a ce wannan abun ya zama shazi to wannan ya mai da su kamar da muka faɗa typical grammarians su ko malaman nahawun kufa sun fi kama da linguists domin linguist kullum shi yana so ne ya tabbatar da shin masu yaran suna faɗan haka to inda suna faɗa to daidai ne shi kuma malamin nahau mai girama shi kuma kawai shin abin da aka faɗa ya dace da ka'ida shi in bai dace ba daidai ba ne ko da masu yaran suna faɗa mun gane wannan ko a dukkanin yarirrika da ake nazarinsa a ilmance za ga akwai wannan rigiman tsakanin masana ka'idojin wannan yare da masana ilmomin yaran masana ƙa'idoji su ne grammarians masana ilmomi su ne linguist za ga suna da wannan saɓanin akan meye daidai meye ba daidai ba a cikin yare daidai a cikin yare shine duk abin da masu yaren suke faɗa amma a wajen malaman loga kenan a wajen malaman nawa ce a daidai shine duk abin da ya dace da ƙa'idar da su suka riga suka kafa Allah shi da mu to akan wannan ne duka ibnul qayyim zai mana wannan sharhin da zamu ji a nan gaba da yake cewa wa huna taqdirani ahaduhuma an takuna alwawu atifa atifatul liman ya zama wannan wawun din na wa manittaba aka din yadda zama atifa ce ga man alal kafi al majrura akan kafin can mai wasali ƙasa wadda take da jarra kaka ganta da fataha fi mahallin jarri ne na hasbuka din wa yajuzu al-atfu ala ala damir al-majrur bidun i'adati al-jari to kaji shine magana yace ya halasta ayi ayi ainihin wato atsafi akan damiri mai wasali ƙasa ba tare da an maimaita jarran ba kamar da imma da yake cewa walaisa indi laziman wancan maganar da suka ce dole ne yace ba daidai ba dole bane a wurina saboda yago idqat ata fin nazmi wan nasri as-sahihi thabata yago a cikin zance wanda yake waƙe da wanda yake zube a ingantaccen zance tabbatacce waƙoƙi da maganganu ga kuma ayan alqur'ani yace ya halasta wa shawahiduhu kaseera ibnu al-qayyim yace hujjojin wannan magana suna da yawa wa shubahil man'i minhu wahiya shibohin da malaman nahun basara suke bayarwa dan hanawa ce shibohi ne masu rauni kwarai masu rauni ne don nan ba ajin nahu wadda wanda dan ko kuma ajin nahu na malam Musa Mashawi sai an kawo atafu na suke ina masu yin alfiya za su duka wannan haƙoƙi wa audu hafidin lada atfin ala damir khabdin laziman kad ju'ila za a zo sai a tattauna dalla dalla game da wannan mas'ala insha Allah wasani taqdiri na biyu an kunar alwawu wawa ma'a ya zama wawun ɗin wawun ce da ainihin take zuwa da ma'anan ma'a wata takunu man fi mahallin nasbin sai zama ainihin man ɗin nan tana mahallin nasba ne kamar ana cewa ne ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man wa man ma'aka min almu'minina ke sai ya ce fi mahallin nasbin atsafan alal maudi'i wanda zama atsafi ne akan mahallin nasba domin hasbu ɗin tana wannan matsari ne da yake nasba ma maf'ul bihi kaman wancan ne an karanta wa wattaqullaha tasallu bihi wal arhama wannan nasban ana nasbi ne akan fi mahalli nasbin ne a matsayin maf'uliya to haka shi ma wannan yake fada waɗanda ba ruwansu da nawu siya yakuli za su ja abin ya zama wani dan haka dan dan scientific scientific haka ko za a wuce shi yanzu nan ba za a sake magana ba insha Allah fa inna hasbaka fi ma'ana kafika domin hasbu yana da ma'anan kafika ne fi'ili ne da ake ce mishi wanda yake zuwa don nuna ai wato abin nan ba ba kiyasi bane game da ta'ajjubi ko ai Allahu yakfika wa yakfi man ittaba'aka ma'ana Allah ya wadatar da kai kuma ya wadatar da waɗanda suka bi ka daga cikin musulmai kama ta qulul arabu kamar da larabawa suke cewa hasbuka wa zaidan dirhamun dirhami ya raba ka da zaidu qala sha'iru idza kanatil hayja'u wan shaqqatil 'asa Fasbuka. wadhahaku sayfun muhannadu idza kanat alhayja'u ce idan yaki ya faru kanat bi ma'ana hadasat idza hadasat idan yaki ya faru kun san kana kala uku ce akwai tamma akwai naqisa akwai kuma ainihin wato kana wadda take za'ida ma wadda da wani aiki kwata-kwata za'ida ce za iya cire ta daga cikin magana babu wani karewan ma'ana to in ta zo tamma ba ta bukatan suna da ainihin abin da ake ce ma khabaru hako domin anan ba ba bace dan da mai nuqsaninta shine rashin fa'ili rashin fa'ili shine nuqsanuha to in ta samu ta samu cika shine ta samu fa'ili kenan kamar nan kanatul haija'u kamar ka ce, kanal matsaru ai nazala wa kanal lailu ai habara haka ire-iren waɗannan to haka nan ma kanatul haija'u idan yaƙi ya zo wan da asa aka samu rikici kai ya rabu kowa ya ɗauki matsayin shi a wato ba a samu ittifaki ba ba a samu sulhu ba fa hasbuka wadhahaka saifin muhannad iyakacin abin da zai ishe ka ya raba ka da ainihin abokan rikicinka shine saifin takobi muhannadu kira ƙasar indiya suna zin da takobi irin na ƙasar indiya ko wa hadha asahhu taqdirani ibn luqaym yace wannan shine taqdiri mafi inganci wa fiha taqdirun akwai kuma taqdiri na uku ayin takuna man fi mawdi'i raf'in bil ibtida'i hadiji kuma yace zama man dinnan tana matsayin wato mahalli ne na raf'a a matsayin mubtada ai wa man ittaba'aka minal mu'minina fa hasbuhumullah kamar wani sabon zance ne ana cewa hakanan su ma waɗanda suka bi ka daga cikin muminai to Allah ya wadatar da su kaman wancan takadirin da aka ce shazi ne game da uh, wal arhamu don ka ce wal arhamu sai ka ce wal uh, uh, sai ka ce mubtada ne kenan wa khabaruhu mahzufun taqdiruhu cewa kuma girmama girmama shi ma abin nan din ko wal arhamu faqaddiruha ko ko fattaquha sai ce wa fiha taqdirur rabiu akwai taqdiri ma na hudu wa huwa khata'un min jihatil ma'ana amma kuskure ne a ma'anance wa huwa an takuna man fi mawdi'i raf'in atafan ala ismillah idan man din nan tana mahallin raf'a ne an yi adafinta kan sunan Allah wa yakunul ma'ana hasbukallahu wa atba'uka Allah ya wadatar da kai mutananka su ma sun wadatar da kai wato Allah ya ishe ka mabiyanka ma sun ishe ka wa hadha wa in qalahu ba'dun nas ibnu qayyim yace waɗannan wannan magana duk da wasu mutane sun faɗi tafahuwa khata'un mahdun tsantsagare kuskure ne la yajuzu hamlul ayati alayhi bi halasa dauki aya akan shi ba fa innal hasaba wal kifayata lillahi wahdahu domin wadatarwa da isa na Allah ne shi kadai ka tawakkuli wa taqwa wal ibada kamar yadda dogaro da ainihin tsoro da bauta ga Allah kadai suke qala Allah ta'ala Allah ne yace wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah idan kuma suka nemi su ha'ince ka to Allah ya wadatar da kai huwa allazi ayyadaka bi nasrihi Allah shine ya taimake ka ya baka taimako ta hanyar nasara da ya baka wa bil mu'minina kuma ya baka mu'mine suka yi maka da'a da biyayya al-anfal aya ta 62 fa farraqa bainal hasabi wat ta'id kaga sai Allah ya raba tsakanin abin da yayi wadatar da kai da yi da kuma taimakon da ya baka faja'al al-hasba lahu wahdahu wato wadatarwa tashi ce shi kadai wajen Allah ta'ida lahu bi nasrihi wa bi ibadi amma taimako ba ya baka ta hanya biyu ya baka ya taimake ka ta hanyar nasara ya kuma taimake ka ta hanyar bayin shi da ya baka saka imani da kai kenan za iya tarayya wajen taimakon ka da nasara amma ba a tarayya da Allah wajen wadatarwa da zai baka wa asna Allah subhanahu ala ahli tauhidi wa tawakkuli min ibadi kuma Allah ya yabo ga mazuwa tauhidi da waɗanda suke masu tawakkali daga cikin bayinsa haisu afraduhu bil hasab wanda suka ware shi da suka bashi da suka bashi cancantar cewa shi ya wadatar da musu fa qala ta'ala Allah yace alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu waɗanda mutane suka ce da su mutane fa sun ainihin taru sun muku taron dangi qala lahumun nasu wasu mutane suka ce da su innan nasa wasu mutane daban wancan nasu ɗin daban da wannan shi za ko in ka karanta na daga cikin taujihin da malamai suka bayar malaman tafsiri game da suratul nas me yasa ba ba ta da atsafi a jikinta saboda annas annas annas nan da ake taimaitawa kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas me yasa aka ta maimaitawa ba a ce kul a'udhu bi rabbin nas malikihim ilahihim min sharri waswasi khannas alladhi wasu fi sudurihim me yasa ba a sa miri ba aka dinga maimaitawa sai wasu malamai suka ce saboda annas annas din nan ba mutane iri da yake nufi ba waɗanda ake a'udhu bihim daban da waɗanda ake cewa e, e, um, min sharri waswasil alladhi yuwaswisu fi sudurin nas din nan daban da waɗancan da daga cikin tauhidin da malamai suka bayar domin duk sanda ake maimaita ma'arifa da arif da lam yana nuna wata ce daban wata ce daban wata ce daban ba ta da bace ina ba ta mun fahimci wannan musamman idan ta zo listigraƙin jins irin wannan to kuma ya tabbata aikace domin ma wani mutum ɗaya ne ya gaya musu wannan magana Allah ya tabirin shi da innan nasa qaddama ulakum fakshawhum ko fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu to shine mahallin shaidin wa qalu hasbunallahu Allah kadai ya ishe mu wa ni'mal wakilu madalla da Allah matsayin shi na majibincin mu wannan sura ce ta Ali Imrana aya ta 173 walam yaqulu bas ce hasbunallahu wa rasuluhu bas ce Allah da manzon shi sun wadatar da mu ba a'a manzon kawai Allah kawai ya wadatar da su fa idza kana hadha qawluhu idan ya zama wannan shine maganar su su bayin Allah din wa madahi rabbi ta'ala lahum bidhalika idan ya zama wannan shine abinda Allah ya yabe su akai fa kaifa yaqulu li rasulihi to ya zai Allah ya ce manzon shi Allahu wa atba'uka hasbuka Ya ce da Allah da mabiyanka sune ainihin wato suka wadace ka wa atba'uhu qad afradur rabba ta'ala bil hasbi alhalin su mabiyan su da kansu sun dayanta Allah wajen kasancewar shi mawadaci da zai wadatar da su lam yushriku bainahu wa bainar rasulihi fi su ba su hada Allah da manzo wajen ya zama hasbuhum ba sai Allah ne zai hada zai hada kanshi da su dan su zama hasbu rasulihi kun gane abin da yake kokarin bayyana wa ah, sai ce fa kaifa yushriku bainahum wa bainahu fi hasbi rasulihi ya Allah zai hada tsakanin kanshi da su mutane mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kasancewa su hasbu gare shi shi manzon hadha min amhalil muhali wannan yana daga cikin abu mafi rashin yuwa wa abtalil batil da kuma barna mafi lalacewa wa nadhiru hadha qawluhu ta'ala irin wannan shine fadan Allah da yake cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi ragibuna Allah yace da a ce sun yadda da abinda Allah ya basu, abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya kawo musu wa qalu sai su ce hasbunallahu Allah ya ishe mu sayu'tina Allahu min fadlihi Allah zai bamu daga cikin falalarsa wa rasuluhu ko manzo ma zai bamu daga cikin tashi falalar inna ila llahi ragibuna mu zuwa ga Allah masu neman bukata ne ta tauba aya ta 59 fata'ammal duba ka gani kaifa ja'ala al-ita alillahi wa rasulihi yadda Allah ya ambaci cewa ma atahumullahu wa rasuluhu ashe akwai abinda Allah ya kawo musu na ayoyi akwai kuma bayanai da shirye da manzo Allah ya kawo musu sallallahu alaihi wasallama kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce wa ma atakum rasulu fakhuduhu kenan manzo akwai abin da ya kawo muku karba amma waje alal hasaba lahu wahdahu amma wajen hasab sai yace da ma su ce hasbunallahu kadai amma a can su ce su yarda da abin da Allah ya kawo musu su yarda da abin da manzo ya kawo musu kuma su ce Allah da manzo su ba mu falala amma wajen hasabu fa to Allah kadai duk wannan tabbatar da wani abu ne na tauhidi yake kokarin yi saboda malama akida ne baya wasa da akida wa qalu falam ya qul wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu a wajen hasbu bai ce suka ce Allah da manzo sun ishi mu ba bal ja'alahu khalis haqqi ya sanya hasabu din ya zama haƙƙi ne na Allah tsantsa kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce inna ilallahi ragibuna lalle mu masu neman bukata ne zuwa ga Allah a cikin dai wannan sura din walam yaqul Allah bai ce wa ila rasulihi bai ce kuma ilallahi wa ila rasulihi ba da ragaba da hasbu Yan uwan ainihin tauhidi ne da taƙawa da da inaba dukan Allah kada yake yi wa sai ce bal da alar ragbata ilaihi wahdahu kama qala ta'ala fa idza faragta fansab kamar yadda Allah ya ce idan ka gama bauta Allah fansab to sai ka tsayu akan ainihin wato addu'a wa ila rabbika farghab idan kuma ka tashi sai ka nemi idan ka tashi neman koma wato ka nemi abin da kake nema a wurin Allah suratul inshirahi aya ta bakwai da kuma ta takwas farragabatu wat tawakkulu wal inabatu wal hasabu lillahi wahdahu dan haka da kwaɗayin alheri da dogara da komawa da ainihin cancantar a nemi hasabu a wurin Allah kadai ake neman su shi kadai kama annal ibadata wat taqwa kamar da bauta da tsoron Allah wasujudu da kuma yin rankwana ga Allah lillahi wa ga Allah kare yake wan nazaru hakanan bakance wal hilfu da rantsuwa la yakunu illa lillahi subhanahu wataala dukkanin su ba a yi sai ga Allah madaukakin sarki kaji dizan can ya juya ya kuma kuma tauhidi wa nadhiru hadha qawluhu ta'ala yace irin wannan kuma har ila yau shine irin fadan Allah da yake cewa alaysa Allahu bikafin abda ashe yanzu nan Allah bai ishi bawansa ba sotin ramz uh, zumari aya ta 36 fal hasabu huwal ka huwal kafi abinda yake ribi da hasabu shine wanda ya wadace ka wanda ya isar maka fa akhbara subhanahu wata'ala annahu wahdahu kafin abda sai Allah madauki sarki ba da labarin cewa shi din shi kadai ya wadatar wa sa fa kaifa yaj'alu atba'ahu ma Allah fi hadhihi kifaya to ya za a ce Allah ya sanya ainihin wato mabiyan manzon Allah su musharaka da Allah wajen wannan isarwa wal adillatu dallatu ala butlani hadha ta'wil al fasid akthar min an tudkara hahuna yace dalilan da suke nuna wannan fasara muguwar fasara ce sun fi kan ana ambatansa anan amma kaji ai ambata da yawa kuma ko abin ya zama kaman tafsiri kuma Allah ya ji kamala ibnu qayyim wal maqsud to ya dawo kan maganar shi yace abinda aya take nufi anna bi hasabi mutaba'atir rasuli takunu al izzati wal kifayatu wan nusra ya dawo kan maganar da yake tun farko ne kafin ya saki wannan lambar da yake cewa da yake faɗan waɗancan ayoyin wala tahinu wala tahzanu kaza kaza yace abin nufi shine da gwargwadon biyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam kun san can yana magana akan cewa Allah ya sanya kaskanci ko da tawaya akan wuyan wanda ya bin manzo Allah to da gwargwadon kuma Allah ya sanya daukaka a wuyan wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yau duk wannan sakin layin da yayi ya gama yanzu sai dawo ya ce Abun nufi dai jama'a shine cewa da gwargwadon biyayyar da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takunu al-izzatu wal kifayatu wan nusra da gwargwadon haka Allah zai baka daukaka da gwargwadon haka Allah zai baka wadata gurgurdan haka Allah zai taimake ka kama annabi hasabi mutaba'atihi takunu alhidayatu wal falahu wan najah kamar yadda gurgurdan bai da kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgurdan haka zaka samu shiriya da tsira da ainihin wato a haura sirati ranar alkiyama fallahu subhanahu domin Allah madaukakin sarki allaka sa'adatar dareni bi mutaba'ati ya rataya tsira jin dadin rayuwar duniya da lahira Allah ya rataya su da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waja'ala shiqawata ad-darain fi mukhalafati sannan Allah ya sanya kuma mutum ya zama mara arziki matsiyaci a duniya da lahira su kuma suna rataye ne karkashin sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falittiba'ihi al-huda wal amn fali'attiba'ihi al-huda wal amn mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin shari'a da aminci wal falahu suna kuma cikin tsira wal izzatu da daraja wal kifayatu suna cikin wadatuwar Allah wa nusra da taimakon shi wal wilayatu suna cikin jibinta Allah wat ta'ayidu da taimakon da Allah zai basu wa tibul aish da dadin rayuwa fi dunya wal akhirah a duniyan nan da kuma lahira Allah ka samu a ciki wal mukhalifihi dhilla masaba manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama suna cikin kaskanci wasagari sagari da ainihin zama kananan mutane wal khawfu da tsoro wad dalalu da bata wal da tabewa wa shiqa'u da tsiya fi dunya wal akhirah a duniya da lahira Allah ka tsare mu wa qad aqsama sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yi rantsuwa yace bi Allah yu'min ahadukum hatta yakuna huwa ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina cewa babu wani mutum da zai zama ya samu ainihin tsira ko a ce ya zama mumini har sai shi manzon ya zama ya fi ƙaunatuwa a gun wannan mutumin fiye da ɗansa da iyalinsa da iyayensa da dukkanin mutanen duniya a ƙasa malam yamma zai ce rawahu ahmadu fil musnadi imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad ɗinsa mujallar na uku shafi na ɗari biyu da bakwai da bukhari a cikin sahih ɗinsa a mujallar na ɗaya shafi na ainihin arba'in da biyar zuwa da hudu zuwa da biyar fil iman ko hamsin da hudu zuwa da biyar a cikin kitabul imani babu hubbir rasuli sallallahu alaihi sallama babu da ke bayani akan hukuncin kaunar manzan Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi wa muslimun da imam muslim a cikin lamba hadisi na 44 kitabul iman babu wujubi muhabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babu da ke bayani akan wajibcin kaunar manzan Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa akthar min al ahli wal walad wal walid wan nas ajma'ina kauna fiye da mutanen gidanka da ƴaƴanka da iyayenka da dukkanin mutane wan nasa'i imamu nasa'i ma ya fitar da wannan hadisi a cikin ainihin wato mujallad na takwas juz'i na takwas ka amin a cikin shafi na ɗari da arba'in da zuwa ɗari da sha biyar fil imani wa shara'i a cikin kitabul imani wa shara'i babu alamatul imani wa ibn maja a lamba hadisi na ainihin sittin da bakwai a cikin muqaddima babu babun fil imani kulluhum dukkanin waɗannan malamai sun fitar da shi ne min hadisi Anas ibn Malik daga hadisin Anas dan Malik boyi bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu warawahu al-Bukhari wan Nasa'i wa ghayruhuma sannan Bukhari da Nasa'i sun fitar da shi su da wasunsu min hadisi Abi Huraira ta wata hanya daga Abu Huraira radiyallahu anhu aidan wa qala ibn Battal wal Qadi Iyad ibn Battal da al-Qadi Iyad wa ghayruhuma da wasu suka ce al-muhabbatu kauna salasatu aqsamin suka ce iri uku ce akwai mahabbatu ijlalin wa ƙauna kauna ta girmamawa da girma da ganin daraja ka mahabbatul walidi kamar irin kaunar da da yake ma mahaifinsa ko kuma muhabbatu shafaqatin wa rahmatin akwai kuma kauna ta tausayi da ainihin tausasawa ka mahabbatul walidi kamar irin kaunar da mahaifi ke wa ɗansa akwai kuma muhabbati mushakala hisani, ko kuma kauna wadda take ana yin ta ne saboda an yi kama da juna mushakala kun dace da juna wastihsani kuma kuna ganin kyan juna abinda juna yake muku suna muku kyau ka muhabbati sa'irin nasi kamar wanda ke tsakanin sauran mutane abokai aminai miji da mata 'yan uwa mutanen gari guda masu jin yare iri ɗaya waɗanda suke sun sun ta'allaku suna da affiliation da harka iri ɗaya duk sukan kaunaci junansu to duk wannan saboda suna da mushakala da juna ne suna ganin abinda junansu suke sun dace fa jama'a fa jama'a sallallahu alaihi wasallam asnafal muhabbati fi muhabbati sai manzo Allah ya hada dukkanin waɗannan nau'o'in kauna yace sai an yi mishi kauna duka tafi irin waɗannan kaga ya kira na yaya ya kira na iyaye ya kira kuma na dukkanin mutane ma'ana sai ka kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da dukkanin waɗannan sai ka mishi kaunan ijlali sai ka mishi kauna ta ainihin wato shafaka da muhabba sai ka mishi kauna kuma ta mushakala da istihsani ma'ana sai ka ji kana girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya kamata ka bashi na girma sai ka bashi kuma sai ka ji kana kaunar kaga al'amarin addinin shi ya daukaka kamar da kai kauna kaga ƴaƴanka sun ɗaukaka sun samu daraja sun girma sun iya abubuwan alheri sannan kuma sai ka mishi kaunar kyautata duk abin da ka gani na manzo Allah ya burge ka istihsan sai ya zama ka gabatar da shi akan komai to kamar yadda ibn ya yayi maganganu da dama a cikin fatawa dangane da irin wannan mas'ala inda yake tabbatar da cewa ita kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce ba kamar kauna tsakanin sauran mutane ba yace dan haka tunda ibada ce to matsayinta ɗaya da sallah wajen girman darajarta kamar yadda dole kai sallah in kai musulmi ne kafin ka tabbata musulmi haka kuma dole ka kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama san kamar da kuma sallah ba za ka yi ta ba sai ka karanta ka sanya ake yin ta ko kuma sai ka bi yadda ake yin ta sanan ta zama sallah karbabbiya to haka kuma kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita sai ka santa a karance kuma ka bi lazumin abinda ilimin musulunci da kaidojin musulunci suka hukunta game da kauna ma'ana ba duk abin da kake ganin za ka yi ma matarka ko danka ko mahaifinka da sunan ka nuna mashi ƙauna za ka yi wa manzan Allah kuma ya zama ƙauna ba sallallahu alaihi wasallam dole sai ka bi lazimin abinda hukuncin addinin da shi manzo Allah ya kawo sannan zaka tabbatar da kaunar shi yadda ta dace shine ya zama kana biyayya shari'arsa kana bautawa Allah da abin da ya kawo baka ainihin wato girmama wani ra'ayi sai a saman nashi kana mushi da'a kana ainihin biyayya kana taka tsantsan kana mushi salati kana bin addininsa waɗannan su ne abubuwan da za ka bi ƙa'idoji da malamai suka kawo don tabbatar da ƙauna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya dace amma ba mutane su dinga ɗauko irin shirme da suke yi irin na yanzu wai da sunan ƙauna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna ganin sun justify duk abin da suke da sunan ƙauna wannan ba ƙauna bane wannan wulakanta annabi ne sallallahu alaihi wasallam irin wannan iskancin da ake da sunan maulidi wai kuma da sunan duka ƙaunar manzo Allah ne wannan ba ƙauna bace domin ko mutane isu isu kake ma irin wannan abun ba za su ga cewa kana girma masu ba za su ga cewa kana wulakanta su ne kana daukan su a matsayin mutane da ba su da daraja to ina kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yafi kowa daraja a cikin halittun da Allah ya ainihin halitta sai ya ce wa illa fa la yu'minu da yace nafiyul likamalil imani korewa ne na cewa imanin mutum bai cika ba ba kora asalin imani bane wa illa in ko ba haka ba fa aslul imani yahsulu liman lam yakun bi hadhihi sifa asalin imani na iya tabbata ga wanda bai da wannan sifa ba a cewa mutum ya fita daga musulunci gaba daya dan wannan kaunar da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai inda take ba amma dai yana da ainihin imani mai rauni haka malam ya faɗa anan amma ana so ne a ba hadisin yadda yake ka tsaya ana mishi wannan sharhi shi kawai la yu'minu kawai la yu'minu kawai kar ka tsaya kana wani sharhi domin sabai ba su tambayi irin wannan sharhin kamalul imani ko ko asulul imani ba duk wannan ɗanɗano ne na ash'ariyanci ɗanɗano ne na ash'ariyanci cewa nafi kamal nafi kaza da shi kuma ake amfani ana canza da dama daga cikin hukunce hukunce da ka'idoji na addinin musulunci da mas'alolin da suke tabbatattu a cikin musulunci da haka la yu'minu kawai haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama kamalu ne ko aslu ne oho kai dai ka kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda addinin da annabin ya kawo ya tsara ina fata mun gane wannan wa aqsama Allahu subhanahu bi alla yu'mina la yu'minu man la yuhakkimuhu fi kulli ma tanaza'a fihi huwa wa ghayruhu kuma Allah ya rantse cewa wanda duk yake baya daukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin alkali akan duk wani rigima da suka yi da wani shi to shi ma wannan bashi da imani summa yarda bi hukmihi sannan ba wai kai mishi alƙalanci kadai ba kuma ya zama idan yayi hukunci ka yarda da hukuncin nashi kar ka kira da hukuncin shi in baka yaka baka da imani wala yajidu fi nafsihi harajan mimma hakama bihi karka samu wani kaikayi a cikin ranka game da hukuncin da manzon Allah yayi summa yusallimu lahu taslima sannan ka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sallamawa ma'ana ranar dukkan ji wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da wani abu ya shafi addini ko rayuwa to ka ansa bi tibin nafsi karka ce kai to wallahi dan dai annabi ne kawai ya ce wannan shi sa zabi to wannan yana alaman kana da wani datti a cikin zuciyarka wannan kana da kallabal rana ala qulubi to wannan dan takekin da zaka ji cewa kana yi ne kawai dan dai annabi ne ya ce to shi kanshi rashin rashin cikakken wato mutaba'a ne da kaura ya zama abin kawai sai ka ji ya zama shine style ɗinka ya zama shine priority ɗinka ya zama shine abin da ka yarda da shi ko da kuwa ya saba wa asalin abun da ka saba da shi a rayuwarka ko al'adarka shine a ƙasa mala yake cewa وذلك في قوله fi في سورة nisa'i da Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum na rantse da ubangijinka ba za su ainihin wato zama mu'minai ba har sai sun nemi hukuncin ka fi ma shajara bainahum game da dukkanin abin da ya shiga tsakankanin su na rigima thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan kuma su zama ba su da wani kaikayi game da abin da ka hukunta kuma su mika maka wuya iyakar mikawa anan ne nake so ne wani tambihi game da wani kuskure da ya faru gare ni a wancan karatun da muka bayan mun tashi anan wani dan uwa daga cikin masu zuwa karatun ya muna tambihi Allah ya saka mashi da alkhairi cewa wajen lissafin sunayen littafan ibn qayyim ne wani kuskure da ni kana na rasa ma yadda aka ne ya faru gare ni littafin aqsamul qur'an ba yana magana akan rabe-raben alqur'ani bane a'a yana magana akan rantsa-rantsan da ke cikin alkur'ani irin rantsoyi da Allah madaukakin sarki ya alkur'ani a cikin alkur'ani da sarorin da ke cikin su sura bayan sura sura bayan sura zai ce rantsuwa da ke cikin sura kaza ga ma'anonin su ga sarorin su me yasa Allah ya wannan rantsuwa me yasa ya wancan tare da wasu fa'idoji da ya fitar waɗanda suke san ma ba su da alaka da wannan babu musamman a cikin sautin zariyat yi magana akan matsalolin suka shafi anatomy ne ma wasu suka shafi ainihin ilimi na biology suka shafi halittu eh, wajen faɗin Allah da yake cewa fi fusikum afala tubsiruna daga nan kawai ya saki layi ya ta ganganu iri-iri waɗanda ibnu qayyim wato jama'a wani aljanin malami ina ba ɗalibai shawara lalle mutane su kokari su karanta wai ibnu qayyim zaka raina kanka ka kuma raina mafi yawan mutanen da yanzu aikin da musu rawanin malamai da sheikh da dakta da waye za gaba ɗaya kawai yanzu kawai da ƙarfi ne ake jama'a da ne aka malamai na gaskiya da gaskiya Allah ya fi mana gaba kiɗa wannan abin da ya tuna min da wannan tambayin shine nan da ya kawo wannan aya na fala wa rabbika la yu'minuna domin a can din ma yayi magana akan ta insha Allah Allah ya saka da alkhairi eh, wannan limamin limamin da kace nemo wannan tabi eh Allah ya saka da alkhairi to shine sai ya ce a sama wa qala ta'ala wa ma kana limu'minin limu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah madaukakin sarki yana cewa sam bai dace ba ya kawo da ainihin juhudi go wa ma kana li mu'minin san bai dace ba ga mu'mini wala mu'minatin bai dace ba ga mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amran a ce Allah da manzansa sun hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amri a ce kuma mutum yana cewa shi mu'mini ne Allah ya faɗi magana ko manzan Allah ya faɗi magana sannan kuma shi ya ce yana da nashi zaɓin ko ya bi zaɓin wani can daban dan limamin mazhabin shi ne ko shugaban kungiyarsa ko limamin ɗariƙarsa ko wanda yake bi ko malaminsa wannan ba karamar bata bace wannan suratul ahzab kenan ayat 36 ya daga cikin wannan ya daga cikin wato jahiliya maguzanci waɗanda ainihin mutane ba su gushe ba suna yin shi dan amma suratul ahzab ta zo ne dan ta fada da jahiliya ta fada da al'adu na jahiliya faqata subhanahu wa ta'ala at-takhyira ba'da amrihi wa amri rasulillahi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah ya yanke yuwar a samu zabi da wani bawa zai yi bayan Allah ya bada umarni ko manzon Allah ya bada umarni sallallahu alaihi wasallama falaysa lil mu'minin bai dace ga mu'mini ba an yaktara shay'an bada amrihi sallallahu alaihi wasallama ya zabo wani al'amari daban bayan zabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal idza amara idan manzon Allah ya umarni fa amruhu hatmun umarnin shi wajibi ne ya babu wani wato umarni daban wa innamal khiyaratu ana samun zaɓi ne kawai fi ƙauli gairi a zancen wani idan khafiya amru idan ba a san inda ya ɗauko wannan magana ba a ra'ayin wani malami ne ake iya samun irin wannan Wakana, kana zalikal ghairu ya zama kuma shi wannan mutumin da za a iya bada zaɓi ko abu ko ba abu ba min ahlil ilmi sai ma in ya zama malami bihi ya san abin da yake yi wa bisunati kuma ya san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana maganar manzo Allah ita ana bi ne a makance ba a cewa dan me ina hikima amma magana wani fa asali ba za a bi ba sai in mutumin ya zama malami malamin kuma na sunna wa yaktabi bil muttabi'ina bi sunnati muhammadin ko inji mai ahlari sai in malamin sunna tukunna shine ya faɗi ra'ayi akwai abu ko ka abi shi ma ba wai bi kawai kai tsaye ko ki kai tsaye ba fa hadhihi shurutu yakunu qawlu fa bi hadhihi shurutu yakunu qawlu ghairihi sa'igal ittiba da waɗannan sharuɗan cewa ba a san inda ya ɗauko magana ba balantana a tantance gaskiyarta ko ƙaryarta kuma malami ne wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan shine in an samu wannan sharɗan sai zama magana shi ta zama sa'iq ta dace a iya bi la wajibal ittiba'i ba dole bane ita ma bi ba dole bane babu wanda kai walafi a duniyar nan idan kace ba za ka bu kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma shine asalin addini kace ba ruwanka da kowa ba ruwanka da mazabin kowa irin yadda ibnu hazmin ya kafa addinin shi akai daidai ne wannan sai ibnu hazmin da ya gaji da wato bala'in yan mazhaba da ba shafi'i ne ya juya ya kuma malikiya dan nan kawai ce kai ya kwabe gaba ɗaya duk wata mazhaba ma ba ruwan shi da kowace mazhaba kawai yana da ilimin shi ya san ka'idojin ilimi zai dinga ɗaukowa daga ainihin wato asalin tushi. malamai suka dinga Allah wade da shi a'a su ne a ai Allah wade da su domin ɗaura mutane da malamai suka dinga yi daga baya akan cewa dole ka shiga wata mazhaba ko wata ɗariƙa ko wata ƙungiya wannan ya saba manhajin magabata dangane da addinin musulunci dangane da ainihin aiki da nasoshin alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da dan ahudu yake cewa ne ba a taba samun wani malami wanda ya lazumta wa wani ya ce dole ka mazhaba kaza ba ya ce inda an samu masa ya ce wannan malamin ya bata Ya ce duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to addini ake ce shi ba a ce mishi mazhabin wani kuma babu wani taba cewa kamar mazhabin wani dole ce in ma an samu to wannan magana da ta sa a ce wannan malamin batace ne yanzu ko ana samu ko masu cewa haka saboda ba malamai bane dukka ba malamai bane shi sa suke faɗa haka domin galibin su an ce a bari a yi aiki da shari'an yadda yake to su malaman ta zama malantar ta zama out of gate ba su da abinci na malanta an ce abin da za a yi kenan dole ku su kare nasu haƙƙin da nasu abincin da nasu tafakin karka ji ka ba su uzurin haka amma kuma su kyala wanda ya ce ba zai yi bai ya yi irin wanda ya so shi ba don me za su kafa yaƙi da mutumin da ya ce ba zai shiga wata ƙungiya ko ba zai bi wata mazaba ba irin na annabi kawai zai bi ai ya fi su gaskiya fa ayyul fariqain ahqqu bil am kai ka ce dole sai ka makale wa tijjani ko ka makalewa maliku ko ka makalewa auza'i ko wani ma wanda ba a san kowaye ba ka dai makale mishi shi kuma wanda yace ya makale wa asalin wanda Allah ya aiko kai ya kamata a zarga a kyare ka a aibata ka amma kuma da kai kake yin wannan Allah ya shirin da mu na'am eh wa innamal khiyaratu fi qawli ghayrihi idha khafiya amru amruhu ah, ya ma wato okay ya ma damirin yana kuma ga amrul rasulullahi idan eh, zai iya daukan haka yes fa zai iya daukan haka jazakumullahu khairan fala yajibu ala ahadin ittiba'u qawli ahadin siwahu bai wajaba akan wani mutum ya magana wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama bal ghayatuhu yadda asalin abun yake annahu yasughu lahu ittiba'uhu ya dace ka iya bin shi walau tarakal akhadha bi qawli ghairi koda kuwa ka bar aiki da maganar waninka lam yakuna asiyan lillahi wa rasuli wanda yake daukan magana wani wanda ba annabi ba bai saba wa Allah ba bai saba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fa aina hadha mimman yajibu ala jami'il mukallifin ittiba'u yace to ina wannan shi yake ga in aka kara shi da wanda ya zama dole kowa daga cikin baligai dole su bi shi ma'ana wannan zancen ko wannan mutumin da aka ce shi ka iya bin shi ne idan ka ga dacewar ka bi shi idan ka ga alama akwai gaskiya a cikin zancen shi idan kana da tarihin cewa yana son sunna yana bin sunna to ina zaka haɗa wannan da mutumin da aka ce dole kowa ya bi shi annabi din kenan ko wa yahrumu alaihim mukhalafatuhu ina zaka hada irin wannan da mutumin da ya zama haramun ne a saba mishi shi annabin kenan alaihi salatu wassalam wa yajibu alaihim tarku kull kullama a kullu li qaulihi wanda kuma ya zama wajibi a watsa da wata magana dan a dauki maganarsa fala hukuma li ahadin ma'ahu babu wanda yake da hukunci tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wala qawla li ahadin mahu babu wanda yake faɗi magana a gwamnati tare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama la ta shari'a li ahadin ma'ahu kama yadda ba wanda yake kawo ta shari'a yadda manzon Allah yake kawo shari'a wa kullu man siwahu duk wanda ya wannaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna ma yajibu ittiba'uhu ala qawlihi idza amara bima amara bi zai wajaba ne kawai abu shi mutumin idan ya faɗi irin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ya yi umarni da irin abin da manzo Allah ya umarni sanin da iya bin shi wani ha an na ha anu yayi hani da irin abin da manzo Allah yake hani daga barin shi Fakana mu muballigan sai ya zama kamar dan sako ne kamar ladani ne mahdan iyaka abin da yake kenan wa mukhbiran mai ba da labari ne lamun shi'an ba mai kirkira ba mu'assan ko mai kafa shari'a duk wani malami da za a bi shi a bi shi gwargwadon bin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi ma cikin tawagga manzon Allah yake hakan ya fi mishi alheri ya fi mishi zaman lafiya faman ansha aqwalan wanda ya kirkiro maganganu wa asasa qawaida ya kirkiro kaidoji bi hasabi fahmihi fahimtar sa wa ta'wilihi da tawilin sa irin tijani dinnan kenan ko lam yajib alal ummati ittiba'uha sam bai wajaba ga al'umma su bi shi ba wala tahakuma ilaiha bai wajaba a koma zuwa ga wannan maganganun ba hatta yu'rada ala ma ja'a bihi rasul har sai an dauki duk abin da ya kirkiro din an gwada shi tare da na manzon Allah fa in tabaqatu idan waɗannan maganganun sun dace da na annabi sallallahu alaihi wasallama wafaqatu sun yi iri daya wa shahida laha sihha idan maganganun manzon Allah suka shaida gaskiya da nagarta ga waɗannan qubilat hina idan lokacin sai a karba wa in khalafatu in ko ya saba wajaba radduha dole ne a wurgi da ita wa qira'uha amma ka ta da bango fa in lam yatabayyan fi adul amrayni in ku aka kasa gane sun yi irin na manzon Allah ko ko ba su yi irin na manzon Allah ba ju'ilat mawqufa sai a aje a gefe a aje ta a KIV kenan ko keep in view wa kana ahsanu ahwaliha mafi kyan halin irin ta anan an yajuzul hukm wal iftita wal ifta'u biha wa tarku ya zama zai iya halarta ai fatawa da wannan magana ko a bata shine maganar da wani ne ya fada aka laliba ba a samu abin da ya dace ko ya saba da ita a cikin karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to a wurin sai a ji ta a gefe amma za a iya bada fatawa da ita fatawa ko shine ana ba da fatawa ne akan a ayanul masail dan da duk wani ya kawo ta mas'ala irin wannan ce to ba mu da wani abu daga manzo Allah amma wani ya taba cewa kaza in ka ga ya maka kai ko afti nafsaka wa in aftaka al muftuna amma irin na tijana dinan da ya kawo addini musamman mai suna dariqa yazo ya kirkiro salatai ya kirkiro ka'idoji ya asala usulai ya kawo to abinda kai za yi sai a dauke su a gura su da annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun yi daidai shi kenan sai a karba da aka tarba su daidai ba dole a watsi da su shi sa aka ce ba addini ba ne haka irin na yan shi'a nan. haka dinna wani zindiki da wani batacce, me ake yi kawai ga ma'aunin nan shine menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya aikata ko ya karantar game da irin waɗannan ka'idojin ko irin wannan tafarkin in yayi daidai shikenan a ce alhamdulillah in bai daidai ba kuma dama can ba a karba ba sai ai watsi da shi a buga shi akan bango ina fata mun gane wannan wa amma annahu yajibu wa yata'ayyanu amma a ce ya wajaba kuma dole ne fa kalla wa lamma yace sam kuma tatar ba zai yi ba sai yanzu fa ibnu qayyim ya gama salati da sallama <laughs> sai ce wa ba'du to bayan haka fa inna allaha subhanahu wa ta'ala huwal munfarid bil khalqi wal ikhtiyari min al makhluqati Allah subhanahu wa ta'ala shine ya wada shine kadai ya zama ya ya dayantu wajen yin halitta da kuma zaben wasu halittu ya ba su wata falala fiye da wasu qala Allah ta'ala Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma ya shau wa taru suratul qasas aya ta 68 Allah ya ubangijinka ne yake halittar abin da ya ga dama wa taru kuma ya zaɓa daga cikin halittun shi ya ba su falalar da ya ga dama walaisal muradu hahuna bil ikhtiyari al-iradatu allati yushiru mutakallimuna nan ma sai ya sauke lamba yace to zaɓi fa anan ba irada da ainihin wato ‘yan alwujudu ‘yan ilmul kalam suke cewa abinda Allah yake nufi bi annahul fa'ilul muhtaru cewa Allah shine mai yin aiki idan ya ga dama aikatawa wa huwa subhanahu kazalika i babu shakka Allah yana aikata abin da ya ga dama san da ya ga dama lakin laysa al muradu bil ikhtiyari ha huna hadha al ma'ana amma ba shi ake nufi ba nan yadda fasara aya take shine Allah yana halitta kuma ya zaba a cikin halitta ya ainihin ba su wani matsayi Allahu yastabi minal malaikati rusulan wa minan nas ko to sai su su ainihin ɗan ilmul kalam sai suka ce a abinda aya take nufi Allah yana halitta kuma Allah yana zaban lokacin da zai halitta da yadda ya ga damar ya halitta irada ta ikhtiyari sai ya ce duk da yake Allah yana da wannan siffar amma ba ma'ana ayar ba kenan mun gane wannan wa hadha al-ikhtiyaru dakhilun fi qawlihi yakhluqu ma yasha'u wannan zabin da Allah yake da shi yana cikin wajen halitta din fa innahu la yakhluqu illa bi ikhtiyari domin Allah baya halitta sai da zabin shi wa dakhilun fi qawlihi ma yasha'u kuma wannan zabin yana cikin fada Allah madaukin sarki da yake cewa yana halitta abin da ya ga dama fa innal mashi'ata hiya al-ikhtiyaru domin wannan mashi'an ita ce zabin Allah wa innamal maradu bil ikhtiyari hahuna Abin da ake nufi da zaɓi a nan na cikin ayan shine alijtiba'u wato jibinta wal istifa'u da kuma zaba fa huwa ikhtiyarun ba'd al khalqi shine bayan Allah ya halicci gaba daya halittu sai ya zabi wasu annabawa ke ya sa musu ya ba su matsayin ulul azmi minar rusuli ya zabu wasu mala'iku ya ba su wani babban matsayi wannan shine mala'ikin kaza wannan shine mala'ikin kaza ya zabu wasu kabila yace su ne kabila kaza ya zaɓe su kamar yahudu da ya ba su zaɓi a wani lokaci ko ya zaɓi wasu mutane ya ce ya zaɓe su su fara rayuwa kafin wasu su ne salafu waɗannan kuma su ne halafu to wannan zaɓin da Allah yi ya zaɓi wasu ya ba su martaba ya ce su ne malamai za su yi ilimi za su karantar ya zaɓi wasu ya ce ya ba su shahada ya zaɓi wasu ya ce ya ba su aljanna haka haka duk wannan zaɓin wato bayan Allah ya gama halittar sai kuma ya ba wa halittu waɗannan zaɓi da wannan arziki da Allah ya ba su da falala wadda take ta suke zarceceniya da juna har kana annabawa har ko su Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd da haka waya taru wani aiki ne daban bayan khalq mun gane wannan jama'a sai ya ce wal ikhtiyarul amu ikhtiyarun qabla al akwai kuma zabi na gaba daya tun kafin halitta fa huwa ammu wa asbaq shi yafi gamewa kuma yafi zuwa kafin wannan wa hadha akhas wannan kuma na musamman ne wa huwa mutaakhir shi kuma ya zo daga baya ne fa huwa ikhtiyarun min al-khalqi shine Allah ya zabi wasu halittu a cikin halittarsa wal awwal ikhtiyarun lil khalqi wancan kuma Allah ya zaɓi yin halitta wa asahu al-qawlaini anna al-waqfa tamma ala qawlihi wa yakhtaru mafi ingancin maganganu guda biyu game da ina ya kamata ka yi waƙafi shine za a yi cikakken wakafi a wurin faɗin Allah da ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa taru to za a tsaya ne tsam maganar ta kare wa yakunu sai zama ma kana lahumul khiyara yanzu zamu iya fahimta abin da aka fara game da tarihi ibnu qayyim cewa babban malamin tafsiri ne ko duk da bai da tafsiri cikakke amma kaji duk wata aya sai ya tsefe maka ma'anarta a ilmance tare da tabbatar da abin da yake shine fahimtar magabata game da ita shine wa rabbuka ma yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru to za a tsaya a nan ma kana lahumul khiyara su mutane ba su da zaɓi domin ka ce wa yaktaru ma kana lahumul khiyara canza ma'ana sai ta zama mausuliya ai wa yaktaru allazi kana lahumul khiyara Allah yake zaɓa mutane abinda suke zaɓa mun gane wannan da aka yace akwai wakafi tami akan wa yaktaru sai a ce ma kana lahumul khiyaratu ai laysa hadha al ikhtiyaru ilayhim wannan zabin ba na mutane ba ya zama nafi ne kenan bal huwa ila al-khaliq wahdahu ma'ana duk wani mutum daga ya samu wata falala ba wayen shi bane ba iyawar shi bane Allah ya bashi dukiya ko ilimi ko daukaka ko Allah ya bashi shahada ko Allah ya bashi fasaha ko fahimta ko farin jini ko duk wani da Allah ke ba mutane ba dabarar shi bane Allah ne ya bashi haka annabta ba kwazan mutum ne yake sa Allah ya bashi annabta ba zabi ne na Allah haka aikin da Allah ya malaika jibrilu na cewa shine ar-ruhul aminu mai kawo annabawa wahayi to ba wai shi yasa kanshi wannan aikin ba ba kuma kokarin shi ne ya bashi ba ba kamar cin jarabawa ne da ake a makaranta wanda wanda ka gani da A kwazan shi ne ko wanda ka gani da F shi ma iyakar kwazan shi kenan <laughs> ana sa ran iyakar kwazan shi kenan ko ko kuma haka yake bayyana ga mutane to ba kama haka bane kaga can kowa shi wa kanshi ma'ana ran da san da aka raba booklet kamar ana cewa ne kowa ya ba kanshi abin da yake ganin ya dace ya ci a jaraba wannan sai wani ya rubuta cewa ni A nake so wani ya rubuta cewa ni B nake so wani kuma ya ce a ni na so ne a bani F kawai ba sai na samu wani abu ne muhimmanci ba misali to ga nan kowa shi zaba wa kanshi ko to ba haka bane game da al'amarin halittun Allah ina fata mun gane wannan Allah shine ya ba su dukan falalar da suka samu falaysa li ahadin an yakhluqa wani bai isa ya halitta ba wala an yakhtara siwahu ko kuma ya zaɓi wani saɓanin abin da Allah ya bashi fa innahu subhanahu a'lamu bi mawaqi ikhtiyari domin shi Allah shi ya san inda ya kamata ya sanya zaɓin shi wa mahalli ribahu da wuraren da yake so a samu yardar shi ma'ana mutanen makka da suka musa suka ji bakin ciki da haushi dan me yasa Allah ya zaɓi maraya a gidan Abu Talibi ya bashi annabta Allah shi ya sa mun sai wannan zaɓin su ne suka fahimtar zaɓin Allah suke wannan musun cewa laula unzila hadal qur'anu ala rajulin min alqaratayn azim sai Allah yace ahum yuqsimuna rahmat rabbik yo to sune za su dinga raba rahama ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya sun manta mu muka raba musu wato rayuwar ta duniya mu muka ba wani yaya muka ba wani dukiya muka ba wani ainihin wato sarauta muka ba wani jaranta wani a cikin su ya iya waka wani mai fasaha wani ana shakka shi duk muka raba musu wannan falalan dan me za su ce wajen falalan annabta kuma su za su zaɓa mana shine Allah ya musu da wannan martani nanu qasamna bainahum ishatan fil hayatid dunya wa ja'alna ba'dahum wa rafa'na ba'dahum ba'dan sukhri ko fawqa ba'din sukhriya haka ne ya takhadha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun ma yajma'u yace kuma muka daura wasun su akan wasun su dan wani ya sa wani ya mishi aiki wani mai kuɗi ne ya sa wani ya mishi bauta wani kuma ya sa wani ya mishi ainihin aikin da zai biya shi haka Allah ya tsara rayuwa dan me za baki a cikin falar da Allah ya ba ainihin wato wani wanda kai kake ganin wai a ganin ka bai dace Allah ya bashi ba mugun tunani ne wani irin tunanin fir'a shedan ne shine ya fara wannan tunanin cewa dan me za a ce annabi adamu uban mutane ya da falala bayan shi an halice shi daga abin da ke gani ya fi abin da aka halice adamu falala duk wanda yake hasara to shedanci ne ke shiga cikin tunanin shi Allah ya shirya da mu to sai ya ce wal ma yasluhu lil ikhtiyari kuma Allah shi ya fi sanin abin da ya dace ya zaba wa ma la yasluhu lahu kuma da abin da bai dace a zaba ba wa ghayruhu la yushariku fi zalika biwajhi wanda ba Allah ba bai tarayya da Allah wajen wannan tunanin da wannan zabin ko ta wace fuska malam yace wa zahaba ba'du man la tahqiqa indahu wasu malamai irin wanda basu kai suka kawo a cikin ilimi ba wala tahsila ila kuma bai tara ma ilimin da yake bukata kafin ya malanta ba ya tafi ila annama fi qaulihi ta'ala ma kana lahumul khiyaratu ya tafi akan cewa mausula ce yana ma wani malami ne dan jigari jigari raddi in ka ji ka wani wanda bai kai ya kawo ba to ba bukatar ma a mace sunan shi dan ka daga falalashi yace wani wanda bai da tahqiqi kuma bai tara ilimin da ake bukata kamar ya tafsiri ba ya je ya girin gidishi yana tafsiri sai ya fassara cewa ma kana lahumul khiyara mawsulan wa hiya maf'ulun ta zama maf'ul bihi kenan na wa yakhtaru ai wa yakhtaru allazi lahumul khiyara Allah ne yake zaben abin da yake zama zabi cikin mutane ibnu qayyim ya ce wa hadha batilun min wujuhin wannan barna ce ta fuskoki da dama ahaduha ta farko anna silata hina idin takhlu min al-aidi kaga silan a lokacin ba ta da aidi sila shine wato ma mausula tana zuwa ne a matsayin kaman wata halaqatu waslin mahada tsakanin jumlar da ke kafin ita da bayanta idan kaman jaa da kuma ra'aituhu zaka iya hada suka ce jaa allazi ra'aituhu ko kaga ta hada su kaga sai zama ra'ai wancan hudin damiri ne aidi ala jumlatis sila dole su zama sun yi mutsabaka da sauran abubuwa zama ku ya kuri azin yana dan rikicewa ko ibnu qayyim shike zamu zuwa ga wannan amma na san waɗanda suke yan arabiya anan za su fahimta waɗannan abubuwan ni kana na fahimta su fiye da asalin karatun jama'a so ni ma dan arabiyan ne ko Allah ya shirye da mu to shi ne sai ya ce bari mu bashi haka mi nisa akan wannan arabiya za ta sa mutane su dinga bata rai suna jin kaman suna jin kashi saboda in ba ka iya abin bane sosai gaskiya wata falsafa ce mai zaman kanta zaka dinga jin damuwa amma mutane za su iya koma su je su koya ana makata ana koyar da arabiya sosai akwai malam yana koyar da aji na arabiya akwai malam musa mun shawi liman yana koyar da har alfiya suke koyarwa yanzu suna nan sa ta hada kuma zaka iya zuwa ko ina a ƙasar zariyar nan ka koyi nahu kowa ya iya shi dama ba wani karatu ne wanda yake ana saddabar akan shi ba kar wani ya cika maka baki akan shi shine sai ya ce wa yaktaru ai fa yasiru al ma'ana wa yaktaru al amra allazi kana al khiyaratu lahu wa min bi annahu can baya da ce marfu'un li'anna al-khiyarata marfu'un domin al-khiyaratu raf'a ne da shi bi annahu ismu ismu kana ya zama marfu'i ne saboda ismu kana ne wal khabaru lahu domin cewa da yi ma kana lahumul khiyara kaga ga kana nan naqisa to wannan lahum ɗin jarun ne wa majrurun muta'alliqun bi khabarin mahzufin ko kamar da ibn ibn malik cewa wa akhbaru bi dharafi wa harfi jar nawi na ma'ana ka'inan a istaqar to zaka kaddara nan cewa ma kana lahumul khiyaratu ai mastaqarra lahumul khiyaratu kenan nawi na ma'ana ka'inan aw istaqar uh, <laughs> sai ana fahimta wannan sadabarin ko to kaga khiyaratu dan mane da shi ko marfu'i ne a matsayin shi na ismu kana marfu'an to shi kuma ya ce idan idan ka fassara da wannan fassaran sai zama ma'anar shi wa yakhtaru al-amra alladhi kana al-khiyaratu lahu Allah yana zaben al'amarin da zabin mutane ne wa ga tarkibu muhallun min al-qawli kaga wannan ya zama zance ne wanda ba zai yi ba domin ya kamata ne zama ba ba marfu'i bane inda jumla ta sirani zai zama ma, kana kana lahumul khiyarata sai zama wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarata shine abinda zance ya kamata ya zama inda wancan sila din ne fa in kila in an ce yumkin tasyahu bi an yakuna al-a'idu mahzufan wani zai ce ah, a za iya cewa jumla ta inganta a matsayin madin mausuda ce domin ana share ainihin a'idi ga ainihin jumla ta sila yana faruwa a cikin larabci wa yakunu taqdiru wa yaktaru allazi kana lahum al fihi ay wa yaktaru allazi kana lahum fi ikhtiyari Allah yana musu zaɓin abin da suke da zaɓi a cikinsa wani zai iya cewa ko kila sai a ce da shi haza yufsidu min waje yufsadu min akhar wannan ana iya barnta shi ta fuska daban wa huwa cewa anna haza laysa min almawadi allati yajuzu fiha hasful aidi mun yadda cewa ana share aidi amma nan baya da gaskin da ake sharewa kun tana an ce ibnu qayyim nan malamin arabiya ne ko kun ji shi gayi nan farfesa ne a shi na Ba fa innahu innama yuhzafu majruran idha jurra bi harfi jarril mawsuli bi mislihi ma ittihadil ma'ana ana share shi ne idan ya zama ya zama majruri ne da aka mishi jarra da wani harafin jarra wanda yake yana da sila da irin harafi mai ma'anarsa domin harafin suna zuwa suna wakiltar junansu ina misali sai ce kamar da Allah yake cewa ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna ai wa yashrabu mimma tashrabuna minhu ko kaga ya akulu mimma ta akuluna minhu yana ci daga irin abin da kuke ci sai aka ce min hu wancan min ma ne asali min ma ya akulu min allazi ta akuluna minhu kaga a maimaita min din wanda irin wancan ce ko sai zama a'idin a jumla ta biyu an share shi misa aka share shi saboda an faɗe shi saboda shine da yace in ya zama an mushi jarra da irin harafin jarran da yazo a jumla take gabanin shi wanda suke da ma'ana iri daya da haka ba a maimaita wa tashrabuna minhu ba aka ce kawai wa tashrabun ai wa yashrabu mimma tashrabuna minhu ai wa yashrabu min alladhi tashrabuna min jinsihi aka ce ba maimaita minhu din ba karshen aya ko saboda mai to a irin haka ne kawai ake ake shara aidi shine idan ya zama akwai wani wanda aka bayyana da yake bayyana shi shi za suke cewa ba don mahazufat ba ko da takadirat to da jaki da kwanki ma da za su iya nahu da kowane dakiki ma da iya nahu amma waɗannan mahazufat ɗin waɗannan ilal ɗin asawani sawani sawalis da waɗannan takadirat ɗin da waɗannan al'awamil ɗin da hasbul mahazuf da isbatul mahazuf shine shine bala'i da ke cikin nahu shi sa wasu da suka suka ce duk alalata shi ma kawo wani sabo saboda kwakwalwarsu ta kasa fahimtar shi falsafa da ke cikin shi ta yi yawa jama'a Allah ya shirya da mu almu'minuna suratul mu'minuna aya ta 33 Wani nazairuhu da ire-iren waɗannan wala yajuzu an yuqala bai halasta a ce jaanin ladhi marartu kawai ai shiru ba sai ka ce ja'anil ladhi marartu bihi ko wa ra'aitun, alladhi ragibtu sai ka ce ragibtu fihi ko ragibtu anhu wani hau. amma in ya zama akwai wani da ya zo kafin shi kamar irin na can to shine zai halasta kaji wannan shine fuska ta farko da za a ce waccan ma'ana bata inganta ba sai ya ce athani fuska ta biyu annahu law urida hadha al-ma'ana la nusiba al-khiyara shine kamar yadda na faɗa tun farko ko da wannan ma'ana ake nufi ta cewa um, silatu sila ce ma mausula ce to da khiyara zai zama nasba gare shi wa shugila fi'lu silati bi damirin ya'udu ala al-mawsuli da sai ya zama an samu ishtigali shine wancan fi'lu sila ya zama ya shagaltu da damiri yana ainihin wato afkawa kan damirin da ke komawa akan mausulin fa ka annahu yaqulu wa yaktaru ma kana lahumul khiyara ai allazi kana huwa ainal khiyarati lahum Allah ne ke zaɓan musu tsantsan abin da suke zaɓa, wa hadha lam yaqra bihi ahadun albatta babu wanda ya karanta da nasba gaba ɗaya daga cikin qurra'u ma annahu kana wajhul kalami ala hadha taqdir inda yake cewa wannan zai zama abin da za a fuskantar da magana idan ai wannan taqdirin ina ga wannan nahun ya dan fara zarfi jama'a ko gara abu shi haka tsaya haka kada kwakwalwa ta zafi kafin nan wanda yake yana da background a nahu sai je ya koma ya ƙara duba abubuwan da ya sani babi akan sila da aidi da babukan da suke magana akan haka musamman a cikin littafin da suke muqawwalat kamar yadda na faɗa da kuma tafsirai waɗanda suke ba da muhimmanci wajen tahalili na ainihin masail na nahau a cikin tafsiransu ah, Allah ya zika malam Jafar zaka jin yana tafsirinsa in ya faɗa irin waɗannan sai sai ya takaita wani lokaci wani lokaci kuma ya tsawaita ya ce to ɗalibai da su ake yanzu masu saurare ko masu neman falala da jin hukunce hukunce to su toshe kunnan su ba da su ake wannan ba dan za su iya samu rudani a cikin kokarin fahimtar ma'ana alqur'ani amma qur'ani littafi ne mai dauke da waɗannan surori na larabci waɗanda kuma matukar kana da background akan menene arabiya to baka iya karantar da alkur'ani ko ka bi tafsirinsa ko ka karanta shi ba tare da ka samu waɗannan suna janka ba Za ka ga malaman tafsiri irin waɗanda suke suna da jibi da nahu, irin su abu hayyan Al'adar, mai baharul muhit irin su zamakshari da ire-irensu za ga suna da ainihin ƙoƙarin bayyana wani abubuwan irin su qurtubi mai littafin tafsirin qur'an al na al'imam imam da makamantansu su Allah ubangiji ya sa mu dace za mu kwana a nan insha Allah muna roƙon Allah ɗauki sarki ya sa mana albarka a cikin abin makaranta daidai Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru na tuntuban harshe ko ƙarancin ilimi ko rashin iyawa Allah ubangiji ya sa muna yi akan sa'a muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka gyara mana wannan ƙasa Allah ka samu cikin aminci game da al'amuran rayuwa da addini da tattali da tsaro da harkokin zamantakewa mu Allah ka canza mana yanayin da muke ciki zuwa yanayin mafi alkhairi game da tattali da siyasa da rayuwa da addinin mu da kuma sauran al'amuran rayuwa a wannan ƙasa muna addu'a ta musamman ga malamin mu da ya kafa wannan cibiya mai albarka malam Muhammadu al-Awwal Adam al-Albani muna roƙon Allah madauki sarki ya ji kai shi da gafara Allah ya rahamshe shi Allah ya sa can ya fiye masa nan Allah kuma ya karbi shahadarsa ya karbe shahidi shi da matarsa Ummu Abdul Bari da kuma ɗansa Abdullahi wanda aka kashe su tare Allah ya sa sun cika cikin imani da biyayya Allah madaukin sarki Allah kuma ya tashe mu da su baki ɗaya cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ainihin tsira da ceto da falahi Allah ya ji kan gabaki ɗayan magabatan mu daga cikin ƴan uwa da iyaye da abokai da sauransu nake faɗan wannan nake cewa subhanaka ma bihamdika ashhadu ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka ma wa atubu ilaik assalamu alaikum